بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم رب سكون ya fe bai guru gani bai karatun mini littafiya muqarrabul musabaqatul wataniya babu ne ba zayetin asiratun na nabawiyya wani ita ya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam iga ga da bayani tiyan yimi ya goci zumana yi saji bayani ya gutu wani cewa ina na maimuna igiya harif ime guwaci ugayi zainab ya giya so to man biya yi bai bayani tun kafin guta etaje yi miya nabi sallallahu alaihi wasallam wani ke ne guwa bai ni a ci a gami su man jigu ita abu guwa bai ni shan leba da gada ya manje ce na jike na to mini zai ji can leba da sha ni ga abu shin yi miya nabi kashi wujina miya nabi ugayi na ya giya mai sau nan gama nuna itan doro da gun shanin zumayo sai na na maimuna na labiyan tuwani cidana waga da itanna littafi na na igan nisa nabi ya ibrahim abduhu na wukana tuna na maimuna dula bai na yi gobe ni ce waga da bijin a wabe yi zumaru na na maimuna amma manyan labe yi ne muke ce o oh, yi ne mutuwa ne shi to zaina bintu humais na bintu humais wato manna laubiya ni gobe ni o laubiya a tsana ma laubiya abu na wato ayatan doro tiwa sai na naji wairiya اجهاري لا عائشة بزايته يميا النبي صلى الله عليه وسلم نيغا جويريا نو عائشة أم المؤمنين قالت لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبايا بني المصطلق وكأت جويرية بنت الهارم في سهم لثابت بن أخت بن قيس بن شماس أو لابن عم لح وكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أحدث بنفسه فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها na na aisha yi miya nabi sallallahu alaihi wasallam wai ba zai yi fiya na na juwairi ya na nabi sallallahu alaihi wasallam shi yawo bai yi na ga lokaci na musulmi shi lokacin banul mustala kana ekun na e adiya wuce shi bu mini wuce na ja adiya na juwairi ya ba da tace zai ja ma wuce na amma gaggagun a tuwa bege lekun gada su sahaba jona juwairi yawa bagwada egwayin zaba gina yi ga sabitu ya ge kaisu na a ga wuji wadana yawa wadana yawa wadana zai so ko ka juwairi yana sun nauyi sabitu ya ge kai ko egin dagiya sabitu bi ma na na ishanu lagabe ne ji shakka ko egwayen sabitu guba da ko egin dagiya sabit min iza guba na oga de na naji wairi ya ce wuji babu na ga gogoyen ile kuna mm, sabitu na gancin wuci gana na ayi to waji ya mewa ya dama da lawo bai wula mini wa yau sami agogo kan zabe wani kaza wọ́gá ọkàzọ́ débè nígbà olúgbàgì nígbà Na nana ji wẹ̀rí ya ndedewa wẹ̀wá wuce za a sa wuyan za a je waya wuyan caya zaba gin nan Wala ni mu lugwa wula wuce gewa wanda wani sai ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na toci jiya yi na yi za to sayi ko da yi za to sayi ko waya wawuce galibi a nabi sallallahu alaihi wasallami gana na juwairiya makanat imra'atun imra'atan hulwa mulahatan la yara ahadun illa azabi nafsi Gan zagi wani soci ge sarawina zandoro na gulle ya ci ba gijo na dai na kana su gacin da wai ba na oce ga ci na soce oche ya zan doci da enduro wayi na Ha taa zagi na ichi uto gule to ga ngo te ga to aso da jimajiya ege doji na na ishe jin zagin ne nan zagin na fa ta rasulullah wanda be ba tu so ko tasta inu fi kitaba da wai wa uce be annabi adagan da lawan be milan jegi madiwa jin taimako na na aisha gafa wallahi ma huwa illa an ha ala babi ujrati ha ga yadda nan belu ya ji katami sun wana da ya batu ci soko samun biyo na ga ẹgbẹ́ <laughs> <laughs> wa ń yi na ìnàgbọ́dá gọ́ ẹgbẹ́ náà mo tí ó gánà sí ẹni faruwa rárẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn gaza ń nípa yà ó to ń gámọ́ láǹzàgì sí wẹ́wà ga ẹgbẹ́ da alaka bẹ́ẹ̀ <laughs> zagi ya kaya ẹgbẹ́ náà wọ́n le gan an lafa kawai gadda ga hudun liwe zuwa yawo ga nabi eh, wa yawo jika ta su wani Wa yi wayuwe na bazu ne fakari to ha wa arabtu annahu sayara minha ma ra'ay ni to ga ga nabi no be buda na yiriya can da ne ge na ka kwacin zagin nan wa me dan be suina ga da nabi so ga da nabi fada halatta alai ufe ji sallaba ga juwairi ya be ufe yi izini ga ugun da gamuna hatta zagi fi mu kayan gi makanta ba biyo wani da kauna zagi fi wa ce wani wani ya gami ne gi makanta ga adina maya bi da alaka bai na ga ya wata shi soko ana juwairiya bintul harif bin abi dirara sayyidi qaumihi ya wato ci soko me na beda na ya min waya nabi ni ga juwairiya egiya arif ci yagiya dirar ni yagiya abu durar kini ji baba ba mi ogayi sayyidu qaumihi ogayi tuya kiyan yo uge shi jamaji ji to banul mustalak uge gito uga itisho no ne yazo uji giza ce uji giza ce tinga wa kad asabani min al bala'i ma lam yakhfa alayk umma shi ne ma mi de na to so to ana uga yi ami de tie wushi bu bugon maciliwo a ga na aje e aje ngole mace da so zai magimi goya bona fokatu fi sami risabi bin kais gada samu ko a ga robayen na gada ya gwayan sabi egin kai so ko egin da ubo ala nafsi mawabi ga bilamini sabi wai ya dajin fajituka asta'inuka ala kitabati mabebe ga wata mako cemiu zani be wai sati ta cimi ni gadda mu ha ga za je lole shi won fata da na waje gitu idi mami fata go giza ko gala be wabi ne wana jinte mako أنا بفاق من هل لك في خير من ذلك قالت ما هو يا رسول الله قال أقضي كتابتك وتزوجك قلت أدي على خير إنك نواز وما ينونا أنا صلى الله عليه وسلم قال يوضع جينا فيه قال يا أتوسكوا على خير كيف دبوبيو بيو دبوبيو تدبو بيو أنا بدأ in na tsaye alkhairi mai ba zube wani ga wagai je bukatu na wagai gaga akudi kitabaka akudi kitabatak ni gagbatawo etiyan takara na kai wago wa, wawo bena mi gagbata na wa ma wa a tazawujuki mi ga wajen yawo wai wa ya alkhairi kwanna قالت نعم يا رسول الله يا وتيسو كم هي داجي أني صاو لم يوجيه ما هي داجي قال قد فعلت أنا بغا جاني كنو وانا يقول لواجي أتغاغا مكي يوجيه وهرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية فقال الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما بأيديهم قال بار فيك قالبا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجويريا فاو لا بار غالبا قلت غاي ميزا كولا بار قالبا زي نيزا زغبا واتيجي باتا جويريا جاي من النبي صلى الله عليه وسلم النبي أصدق دغه مايا وجبو sussan na gamawa jikin ya sadaki uzuri sussan da usura bai wuce da wani jife jigan zakin ya banul mustalak ji aje yele na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibn kin na gabutin aje yi ya nabi falakad u'tika bi tazwijihi iyaha ni'ata ahli baiti min banin al-mustalaq annabi sallallahu alaihi wasallam ebu albarka ya wannan wuce ganibin zagin ne na zai minini shi tun na ji dagba ya wuce buwana sai na annabi gala lugwage bu albarka ya ya wannan wani zai ji wuce mini zaki wuce jawa ma wuce fata na e eh, minini ya rubuki shi tun fata a lugwage a wuto lugwage ebu albarka wa ke lu zai mi shi tun gwa wato ga wuce wọn ba wujiri wasu rami Allah akbar فما أعلم امرأة كانت ha, بركة على قومها منها أنا عائشة nikin zagin dore ta cikin wani da albarka ya zaji wuji a ko na naji wairi yana wani kuri albarkawa emishi eh, so aga zan babo shi zan babo shi zan babo shi ya bubu e pata ya e na ji wuce na ya lugwagi allahu akbar bugu ya wuce albarka uzage ji albarka lomi mamau wa gube bakiriki na gasa da khairiya za nemo shi na na yi uba gan zage zace wace ja yau na gama na sadaka wa ganin wa gabe kagu na kawai e biliyon yau shari'a daji no le mabe bagun ya zabe ya shi

wake cinwa yi miya wake cinwa yi miya kuti da kya ci ne sai mi gobe gube ci kendo na littafi laube na gobe guba a caga bebe ya bu ji fahimta amma wasu ga ga gobe ni gayi yana can da ba da gada manji ba da wuce bebe ta yi goci wadda bebe sunu yin izai na bintu umaisu amma cin da ba dabu su ya taubiya na yau gwa ga na ji uku ta be na yi zaguki zagobe ni littafin na ce guro yi wani zagobe ni ga labe amma zainab na dabwa bintu umais zainab da na ji hadisi ji tabbata ta nan gai zainab bintu jash dan be zainab bintu khuzaimah in ji fahimta ko amma wa zainab ta ce labibi ngai bintu umaisu amma laifin da ne yi wubar can da ba da shani ga wagona idi fahimta ko ne yi ga can da ba da shani ga wagona sai ba lissafi na mai biya yi bayi na ya gobe gube ya ci ngai na na safiya ya giya huyai ya giya afta wadda mini zuriya shi ya annabi aruna mai yi yayi lokacin ga annabi aruna gan biya annabi musa nan ne da ni ma annabi harun ganbe annabi musa to ya waladi harun zuriya shi annabi harun gabuna gabona na sofiya cin yau gabona na sofiya cin yau annabi harun sun na baba wa ya imra sunan da ya annabi musa da wani musa ya giyan imra haruna ya giyan imra zai ma imra nan nan ya yi ga kahat kahatin na zai mautuna ci lawi lawin na mudamin hijiya annabi yakubu jo alayhi salam annabi yakubu mai giya annabi ishaq annabi ishaq mai giya annabi ibrahim alayhi salam dole ga annabi musa mini zuriya shi jibutiyo zuriya annabi ibrahim annabi yakubu ga mai ga isra'ila e gishi annabi yakubu ga e banu isra'ila annabi yakubu sai isra'il wuji na dazin shi da, to sababi zan wuce da bu to ga yau banu isra'il zai bi tiya zuriya annabi yakubu wannan bogo annabi arun min zuriya annabi yakubu ibutiyo ngala lokaci na celle babin lube yi mi min ya yi mi shi annabi sallallahu alaihi wasallam wana yi mi gonga bu na babu yahudu yo dole yahudu shi ga banu isra'ila su doce ganga wani igi yahudu na ngai ihu yayi babu yahudu yau inji musulmi a wani igi yahudu na egun wuce a nife tigi anabi muhammadu bai tuna na sofiya fa wuce ke bawoge o ke bawoge o da zabacin ganga ga igi yahudu yau wọ́n kí ṣáà ní túnlọ̀wé anábífẹ́ tẹ̀wẹ́ ẹgbọ̀n wọ́fà babba yawai zimanin zai yi da kwaya wani annabi soku ya gaya annabi haruna zai ke yi daji wani gayi ya giya annabi haruna oke yi annabi soku gaya annabi musa ẹba e oke yi annabi soku gbogbo ciwo a lazan da mata bewa ya ta ce yi ji ba wani a cire yau yi mi su da jiga da celle ba kokari na wajina inji kiyawa ke bepia a'a ki ala mawu na egun ni na cho ki wa de ga iwe gbon wa cho a ci ga nabi muhammadu je gan bi na na sofiya egun uchi chi uchi wuje ya ya gi anabi soko yo nda gi oke yi anabi soko eba oke yi anabi soko wa chi won ku eka ebo na ezo yin e, zaguru ibo fetin yo na ana sai e, ge malik Oga kadiman nabiyu sallallahu alaihi wasallam khaybar annabi loye shi ne ga khaybar na falamma fataha Allahu alaihi alhisna zukira lahu jamal safiya binti huyay bini ahtab oga a tadde nasara gani be zashi naji a hadde nasara kin wuce annabi sallallahu alaihi wasallam a lobo a lobo kin khaibar ya ta ga yakanda na da wuce ba a ci bai yi labari gan adiyan zagin da ci da tace zafi na na shi ila kulo ba na musassarawai zukira lahu jamalu Sofiya, a ga adiyan zagin da ci da tace bai yi Sofiya. so mm, ce ya tore ya hegin zage wuce allah hakuma Sofiya ya giya huyayi wakad kutila zaujuha wa kanat arusan ebu ma wu ekunna nzagin na nnama ya oworo guyo arusan ya oworo arif wuce yi baya ya oworo ba gina arus wuce yi nzage eh, arus ba ge arif da larauci ba wa arushi arushi nzage ji lura e bayan ebe larauci ya so da na kanat arusan zagin nafe amarya ya wuro to amma man ji man da ci ga laifin da ba wala arusi ya bagi wa make lauya in zagi wo amma ba kai da larauco arusi in zagi arisi shi bagi a a sino eh ga larauci geology ga rusho kacha sino wani larauci wa ga wato ga rusha a waga anta arif ko anti aruf sinuwa iji fahimta amma ga oke ga waga ya lashi min da cogo e e ga alada shi wai dole egbaje galu egbaje galu ga wale tebul ba ni turanci yiwu amma iya ga tebulu sai tebur to a dole ya ga shi ba da ne wuce jimin cin ya takan fastafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi annabi gan zagi wuce mi wuta ya tita ci ne Allahu akbar bogo ke ga mai dai minista da wuja aiwa wuja aiwa amma wa su rayuwa yinan na zai ji dai wani taja tuye ga dai mi wangi jo no dai annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi timan jo magana bari dai gan zagin na soci jigeyu musa ya ci tacin na yawugwa gan rabbana na fi duniya hasana wa fil ahirati hasana ijo ya ba mana mana majiji fasara ya hasana bolo bolo jaga ga yimi wangi yimi na gena amma tsa ya gena boji wangi a duzu ma na kace wa tingati waje ya za wangi mota na ndi ba makaniki sawai loza biyu na uso mini ya hasana a ta ga waje mi wangi ga yimi na gona wọ́n na yẹ pàlẹ́ náà egi wútún kata ní ọ yìí mi tó jíjì kata ní náà lè bọ́lọ́bọ́lọ́ ìṣẹ́lá bíà àmá ń dóòrò yà bẹ kọ̀ǹtẹ́yìn náà lè gan filichi bẹ egi àdé tótó pátá náà mọ́jìgé asana yẹ ìṣọ bàgbé ìṣẹ́gá náà ẹ̀ tó ti wáyé yìí mi wáyé ẹ̀mí wáyé da wuce jama'i musulmi ne gogo yi da bukata ya bagu na yabba na wuce aibuwa wuce aibuwa ga ya zai za su koyi biya ziki wuce aibuwa su kan gawa wa mutuwa yi ne wasu wuce a shebara ya zandoro a yau biya wuce fahara jabiya hatta balagana shaddan rauha nabi mai tsuya tita ciwe ce yi mi bo ko mace ga kai da shari'a ga nabi da ya yi ta wuje hususiya gune bai yawo hususiya wuce ji annabi jigin zagi yawo babu ya wali wa fedu wa legin zagi wuce ga wa ba wuce aje ni na ni wa zimma ginna wuje ga sada jinga wa wuje a ganne wu wa fedu ani da wana wuje mine ne su kotu ga yawo na nga mala nga le bayani ga dana yu labari ga sofi yandoci da taciya khaybar cijo uje sarawin ga musa ya ci taci mai ya waje ni da wani wani wulaje yi ne mutuncin ya biyu ganci loda na bai ga saddun rau'ahi na ga wulaulo ita e ba ci sadaki uji wajibi ta ce annabi muhammad wa goya sadaki waya waya daidai kauya ma wa fedu amma wajen yawo babu sadaki miji wa babu sadaki a yawon wuce gya uzura lo yawon wuce wanda bi ne na ja tsobe yi na mine yana ke tugayya wani gayi annabi gayi ga lanika illa bi wali wa shahidai adli ya waje tabbata sadiyan da yangi sa ma da ribu ba nai zakir kina to annabi ya jiya babu ya babu yiri ga sai ya ga yari ga ya ginna layu ko a ginna jiyawa ha da ga wani min wa fedu ga khususiya ya tacho ususiya ya ni ciki ha mu mujiya wani gwagwo ne wuka annabi muhammadu gwagwa sabin na sallallahu alaihi wasallam kungiya ga ci mini shi a joga ta ga waje gwagwo ne ga kin ga ibnu kasir bai biyu ni tafsiri ya fanki hu ma ta ba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba amma sahaba annabi ji kwata mi sahabu manyan sunna zamanin doyaro ga musulmi a jiya wago guniga amma shi a jayi bi akidan ne su kusi bi akidan shi a ji to kungiya da da kwata bugo wuji ga wangiya ne za ga zaje annabi ya su biyo bayanin na waga da tafsir ne ga at tafsir muyassar professor ya tafsir ya saudi a cili a ga bumi cika tafsir mu ce mujalladi ne yo abbe ga ne da at tafsir muyassar ga annabi bogi de sanne ba ya wo un bogi ga sabe tun na jiyo waje wa babu waliya kam wudi kai man shi wai kafiri wa da ba su ji ko alkali mu fa ya wuya wa biwi annabi ga as-sultanu waliyun liman la waliya la e ginza gindoro na shi cin cindiye wali na gikine ya wayo na e tuji tsuyen kwaji alikali zanna ipata shari'a ga gikinin da ya ginna e wani wali da ga da wani kan da dabwa sai ziyo ndako kan da ko dabwa sai ya e gina mabe ginna na kai e ginna dabwa sai ndagiu sai ndagiu ko ya gin ndagiu zanna diga ga waliyo amma mai gikini waliya gagani ya maukewa bin nuna waga lulu yawo ina shirya yawo dama amma wa sun mando shi ya gwagin zagyaji mulki ne na ba ne za a tuba wa lulu ujin tuwaya emin da a ci agabu elagilo yawo agabu kabu ya yawo ya yawo sai dai yin majiga bele zuwa nunci inda ce wa da zanda gino da ke bi na kuti ciwo to yin e gike ne yau amma to sun wuje sa goya wa da gwaba wani tun yaya amma ya dace ku zaki zakiri ki ga tubi na kuma wannan dagin da ci tubi na ku da gwawo gyagi laya zai ji cancanta da gina yana e ne yu ya e to ake gina amma to sun wuje ya fuyawa ko dai lokoto a fayawa yi ile le zai ke wale yuna gudi zalunci na annabi sallallahu alaihi wasallam fetin ya ganibe na na safiye fabana biha annabi fetin sabo ya ce yawo da nai na sadun rau'ahina thumma sana haisan fi nita'in sagir annabi fejiyan gici fejajiyan gici ne ga haisina wasu tobani tin saudiya jiyan gicin na dobina ta ga jagoro ku walwe dobina wutu ga haisi. an ga ci labi mai yi sarawai ba su masalaci a nufisar lalau salama ya fi wani jayi kwazon na ya laushi bu hais to yan yi cirin na ga na bijin ci lafi hote ta yange ko ga ci laye zawon gidi ga age tiyan walima bu bugu kawai babi na wajen walima ji inda ga cewa da wobe a de walima dobi na wasu ga wasu a fafile da wani dorugu walima ji a nira Sun قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية annabi layan gicin na bayana wasu hangi izini ga gagiye da na gizo na na gai walima safiya sun maharajna ilan madina kan gaganci latishi madina gole toye ko annabi ya tsobe yawon da nan da cina ga sadu rau'ayina قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوي لها وراءه بهباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضه صفية رجلها على ركبته حتى تركب رواه البخاري قبل أن يقام النبي صلى الله عليه وسلم وزي مدينة ganbe صفية يوم sahaba wuce kwanna ne la hadisi biya yi nan ga na bi sallallahu alaihi wasallam yi ga ya anas bin malik ko ga biya yi biya hadisi yau annabi a ede wuce ku na ja lakke su madana ga annabi lakan zagin nan annabi ci da fedo shibara kunya wuce tu yi soko annabi ca rogogu guba bo shi zagin na ganci shi labi cita bici wuta rogbe a nabi sallallahu alaihi wasallam wace gota a e yi tuce galibin bi nabi sallallahu alaihi wasallam a ci latitun babu madina ne uba ga sofiya shi yi niya annabi sallallahu alaihi wasallam na allah akbar da wucin bayani ya gumi ya tiya yi mishiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga ba su kuya bai gada bayani ya tiya yi minashi bayani bai gajin ajali biya annabi na man ce yi ga kiyaye ga wata wufiya fi a yati sallallahu alaihi wasallam ya azwaji isnatan za ba jin ajali biya rayin annabi mini mai wuce bu a gai khadija bintu khuwailid gan bai zainab ya giya huzaima ya yi mai guba na ga jin ajali biya annabi yau wata khallafa min hunna tis'a ba'dahu annabi lusa guni gwazu a gai aisha hafsa ummu salama zainab bintu jash maimuna ya gen haris umu habiba ganbe juwairiye ganbe sauda ya ganbe mai gutuwanin na naga nabi muhammadu lugwadan ijebo sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu suriyatan annabi de wujin zagi guba amma yaksimu lahuma ma zuwa yi wa ga kata gaya ke ba ganbe yi mai wuna jike ne aga wa ga ke yi wuje wuce ga mare ya to kibtiya rai hane. yimi na jiji landa a yi zagu twani na olugwa da ijo na zagu ba ta jeli tun be gbogbo yi yimi oji zagu obe ni oji zagi zagu ki zagu ba mariya gande na laihanatu ke ugwa ga wucin abdullahi bin abbas ga lamma da mariyatul qibtiyya ibrahim mariya ne qibtiyya cina ke misra abu allahu atọrẹ ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya sun da cina nabi kawai sika ya gobe uji giyo gobe ulo musulunci na nga lamari ya atọrẹ ya a nabi sallallahu alaihi wasallam nga mariya wude gibi e a nabi gi wuce ga ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci na mariya wuce na magina annabi sallallahu alaihi wasallam a'taqa walada a'taqaha waladaha annabi ga egi nana mayanda na lawa sheki ha egi wazun egban ya ujibo gbogbo izaga ujide uchagi mabe wani wani lazun egban ya ujibo aja yuga umul walada yugan chon na egi annabi ga egi nu sa egban ya kibo egban ya ujibo gbogbo kawo obaga to a ga asiki obo alaunan ka a'a Ebo gina na wuce ne bai wani na barawa ya gina azib so shube bayuyu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga lamma mata ibrahim lokaci na egu ibrahim bet suna na mariya da gani biyu na ga inna lahu murdi'an fil janna rawahu al-buhari annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya gbabi ajiyar biyo ya ibrahim har wugayya ga sai na sokaje da ya dabe wangiya ga karshe wuce ga lalle arf abdurrahman bin auf fe gabe annabi na wulle annabi muhammadu ya kwagi ya tiya egban ya jilen ibrahim wannan ga sawa kai ga ga tigima annabi ga annabi so mi kana yi guko giza ba fe kogu e bo zan yawa na tsuna randoro fe wo ngan na mi kawo. amma gi utin ya yawa ngan rahamu yo daga bawa bolo baya za tuci ko wa ga wai da to sai bogo ka gi e kwa egoto giza ba wuce ga shari'a kan annabi da inna lahu murdi'an akika ego ne yi dago kanga yi dago ga lalle ibrahim wi be murdi'an za yubi na min aljanna ebe ne wala di ego mi ana wada nake ne yana aljanna Allahu akbar ebo na uda halibe yayo ci jajiri annabi ne ba ebo na ga yi ba gina hutu ya ga a keyu na ebe na baji guba na ude na ashi uzotun maka alizakan bai ga sojan hajjale ga yi kasin gani bai a tahirai ko a yi, ko abdullahi abdullahi ga ya tayi bo ga mai tahira yi baji na na na maka dami ba amma bagiji hali to har man shiga ga ki hikima na da ajali ya giba giya nabi sallallahu alaihi wasallam tun lokaci ya zakan bayyana a ga hikima na da bana igiya nabi sokondoro gwakwa da a nabi bo bo ba ga be giya nabi na jilu ba za giya be ga nabi ga so nabi mariga ya ga ga la nabiya ba'di annabi sokodda ba bai zuman gobe man da ci ga mini hikima na dabu su kwaci gora ya tu hali zaka mu canza gi lugwa yau na nawa wallahu alam na gayi gurgudu ya etayi na etiya yi mi jiya na bi sallallahu alaihi wasallam bu abu gama etayi mi uji gyau so ci bi albarka ya nabi muhammadu tibo sallallahu alaihi wasallam yi mi uji ya yi uji su kube boyuya sahabu uji su kube boyuya bayanin alkhairi na dai dufen na wannan suko to ida ganin biwin yi to ko shirri na wai kan goya wujuje goya dufairi na wannan socho kan goya yi to ko waye tan na jijin amfani ka tuna jife tan na wannan suko ujin amfani yi ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عليه السلام